To bari mu soma da labarin wannan hira wadda shugaban ƙasa shugaban jamhuriya bazum muhammad ya yi da babbar kafar watsa labarai ta ƙasar ingila bbc a lokacin da shugaban ƙasa bazum muhammad ya kai ziyara a ƙasar ingila a wancan mako da ya gabata a cikin hirar shugaban ƙasa shugaba bazum muhammad ya ba da amsa a kan kuɗin sefa sefa wadda ƙasashen iyamowa suke amfani da su yau da shekaru aru aru shugaban ƙasa bazum muhammad ya ce ba mamaki wa nan da ɗan lokaci lokaci kalilan za a kakkabar da maganar amfani da kuɗi sefa a cikin wannan ƙasa wanda ya ce ‘yar halaka kalilan wadda ta yi kingi tsakaninmu da ƙasar Faransa mun kusa rabuwa da ita akan maganar kuɗin sefa. ce kasan kuɗi ne waɗanda da ka ji an ambaci sunansu sai ka ji hayaƙin mulkin mallaka na tashi har ma shugaba ba Bazum ya bayyana wani fata na cewa in ma son samu ne ƙasar Nijar da Najeriya suna iya tattaunawa da juna su buga kuɗi bai ɗaya nasu na kansu maimakon a ce sai wai an dinga bugo mana kuɗi daga wani wuri ana sa mana ka'ida da sharuɗoɗi kansu jaridar Nijar Yantar Abdo ta ce ga maganar kahuwar matakan tattalin ilimi a cikin wannan hira da BBC shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya bayyana irin kwararren matakai waɗanda aka aiwatar a cikin wannan ƙasa wato domin samun ƙarin ingancin ilimi a cikin makarantu kama daga gine-ginen ɗakunan makarantu musamman ma akan sa ta neman kawar da ɗakunan zana a cikin makarantun wannan ƙasa bayar da horo zuwa ga mushannin makaranta domin a samu ƙwararrun mushannin makarantar yace ce ko da yake kyakkyawan sakamakon da ake bukata a wannan fannin ba a yanzu bane za a so maganinsa sai tafiya ta yi tafiya da yarda Allah za a gani kuma ya ce fanni ne wanda ke bukatar samun kuɗaɗe wadatattu wanda ya ce yanzu haka tsakanin ƙasar Nijar da bankin duniya ana nan ana tattaunawa domin ɗaukar bashin kuɗaɗe wadatattu waɗanda za a amfani da su domin a cimma wannan buri da aka sawa gaba yayin da a bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasar shugaba ba Bazum ya ce ba sani ba sabo tun wani wanda ya kuskura aka dahe shi a cikin sha'anin badakala swata da wasoso da dukiyar ƙasa doka za ta yi aikin ta akan koma wane ne kace da aka tambaye shi an ga cewa a rahoton aikin bincike wanda sifatoci masu bincike suka yi da rahoton kotun larwai akwai wadansu magabatan na wannan lokacin waɗanda rahoton ya bayyana cewa sun mallaki miliyararren sai sefa shugaba bazum ya ce to waɗannan mutane da ake zance kansu da dama daga cikinsu waɗansu sun kwashe sama da shekaru talatin a cikin harkoki ya ce kenan ka duka a nan ba wai a cikin lokacin mulkin sa bane suka yi tanadin waɗannan kuɗaɗe ya ce a je a bincika a duba a gani yanzu haka a cikin shekaru biyu da ya yi na mulkin wannan ƙasar da ya yi na jagorancin wannan ƙasar sama da mutane guda hamsin aka dahe a cikin sha'anin tuhumar watanda da wasa da dukiyar ƙasa ya ce a binciko tarihi a duba a gani ba a taɓa samun wani mulkin ba a kasar nan wanda a cikin shekaru biyu na mulki a kama mutane sama da hamsin wadanda suka yi satar dukiyar kasa ya ce alkawali ne ya dauka wa kasar Nijar kuma ba sani ba sabo yana fatan ganin ya cika shi da yarda Allah yayin da kuma a nan haka kungiyar 'yan tawaye UFPR ta tuba kana ta ce ta aje makamman yaƙi kuma ta ba da kai domin samun tabbacin da umarman yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa. Jaridar La Flam ta ce a gurin wani taron manema labarai ne na ranar goma sha hudu ga watan Mayu dubu biyu da ashirin da uku kungiyar ta 'yan tawaye ta Mahmud Sala da makarrabansa ta sanar da cewa ta karbi kiran shugaban kasa Bazum Muhammad wanda ta ce shugaban kasa ne wanda ke tayin kokarin ganin al'ummar kasar Nijar ta haɗa kanta a cikin aminci da zumunci don fatan samun zaman lafiya a cikin kasa. da yake hira a cikin wata kafar watsa labarai ta waje jagoran wannan kungiyar 'yan tawaye ya sanar cewa kam sun yi inda na sani inda na sanin daukar makaman yaƙi na ba gara ba sabai babu dalili wanda ya ce da shi da makarrabansa sun gano cewa shugaban kasa shugaban jamhuriya bazum muhammad da gaske yake ga abin da ya shafi tattalin rayuwar al'ummar wannan kasa baki daya ya ce kuskure suka yi ya ce wallahi sun yi inda na sani da suka ɗauki makaman yaƙi a cikin daji ya ce ya gano cewa shugaba bazum muhammad mai matakar ƙaunar wannan ƙasa ne ya ce wato idan aka yi la'akari ga irin yadda a cikin waɗannan shekaru biyu da ya yi na mulkin wannan ƙasar yana da kyakkyawar anniya ta gina wannan ƙasa ya ce to don haka ne ba su yi wata wata ba suka amshi kiran shugaban ƙasa bazum domin samun ƙarin zaman lafiya a cikin ƙasar Nijar yayin da a wannan lokaci tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu ya shigar da ƙara a gaban kotu wato ƙarar jarida ta ƙasar Faransa Africa Intelligence wato jarida wadda ta buga wani ƙagaggen labari don neman bata suna Isu Muhammadu a hitowarta ta ranar 27 ga watan afril 2023 a cikin sha'anin Iranium Gate in kai zantan cewa wai tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu sunan shi ya bayyana cikin sha'anin karɓar kuɗaɗe na Iranian Gate alhali kuwa ta ce lauyoyin Isu Muhammadu sun sun sanar cewa ƙarya ce ƙazahi ne na neman shahawa isuhu muhammadu kashin kaji na ba gara ba sabai eh, labarin ne wanda ita wannan jarida ta buga har ma ta kai ga inda wata jarida ta kasar amurka ta ɗebo wannan labarin ita ma ta wallafa aka ta fara zancen eh, kaza an yi kara ce kan isu ya an yi kaza isu kaza ta ce to wai ne ma yasa su waɗannan kafofin watsa labarai jaridu na kasashen turai suke ta wallafa labarai na neman ko da yaushe su ci mutuncin nahiyar afirka da sauran shugabannin afirka ne kai ta ce ko da yaushe irin waɗannan jaridun da ka karanta ka ɗauko ka karanta sai ka shi ana zancen yunwa afirka yunwa afirka malati afirka yaƙi eh, cuta alloba jagororin afirka yan kama karya yan karbar cin hanci da rashawa da ka duba ka gani malam cikin jaridun da na kasashen turai ga irin cin mutunci da kuma irin kasashen da suke bazawa yan afirka akwai dai kamar alama wata dala a ƙarƙashin kadago isu muhammadu ba irin mutanen bane wanda gashi kana ji a wannan lokacin ba biki ne ake ta yi ba wai nijar kaɗai ba a nahiyar afirka gwarzan gwarzaye muhammadu isu ga irin wannan firi da ya samu wannan tukunci na gidan mu ibrahim wanda hukum ba kowa ake ba shi ba sai cancantan ce sai wanda ya cancanta sai adali mai girmama dokokin ƙasa ya kiyaye kuma ya sa a kiyaye sai wa ake ba irin wannan takwacin isu kana ga shine na bakwai a nahiyar afirka da ya samu irin wannan takwicin sai wa jarumai irin su irin su mandela kuma shi kenan sai ku zo ku yaɗo magana ana zance ana ta kazahi a nemi to miye dalili kara ga ta can an shigar da ita yau ga wannan shago wanda ya zurfin tunani a nan haka na tanadarwa al'umma mazauna birnin yamai da kewaye da ma wannan ƙasa baki ɗaya tulin tarin kayayyaki masu albarka musamman ma maganin nika na tarin cututtukan da al'umma ke fama da su a wannan zamani malam wani shago ne shi kuma wannan butik albadir shago ne a birnin yamai wanda ya yi fice duk inda ka shiga malam lungu lungu sako sako inda ya zancen magani ake kashi an ce butik albadir daga ganin cewa malam al'umma tana fama da cututtuka da dama iri-iri a wannan zamani a shigana a nemi magani kaga an rasa a yi nan jagororin albadar suka ce to bari ka gani nazari suka yi suka yi zurfin tunani malam su shiga nan su fata nan su je wannan kasa su bincika su dubo su nemo ingancin magani su tabbatar da ingancin sa sannan su yi oda su shigo da shi a gida Nijar malam tarin maganin nuka na butik albadar maganin nuka na islama ga al'umma masu fama da matsaloli daban-daban na ciwace-ciwace cututtuka maganin maganinnukan butik albadar waɗanda mutane da dama sun jaraba ba sun yi amfani da su kuma sun samu biyan bukata sauki ya samu ya malam a dauka tun daga cutar tension cutar kist fibrom hepatit diabet ko masu fama da cutar kansar wanda 'yan mata kai wai ana yi ma mutum dialis to akwai maganin da ake samu na biyan bukata a botik albadar wato irin wannan masu fama da matsalolin jinni miyagun shaɗannu ga jiki matsalar gilbe matsalar rashin samun aihuwa mata da maza a albadar akwai haɗe-haɗen maganin na samun biyan bukata da ƙarfin ubangiji ya malam ganin cewa tsabta yana da mahimmanci a rayuwar bil'adama albadir ya yi odar mayuka samfari daban-daban eh, wato irin wannan kiran mayuka na gyaran gashin kai gare ku yan cakwai-cakwai na ku yan luwai-luwai na ku ne na mata irin tarin mayuka ne gangariya waɗanda ke fitar da duk wani datti na fata fata ta yi sheki ga wannan tarin kamfanin magani mayukan gyaran fuska ko dai a ce wani tambo ko kurashen fuska musamman ma dai a wannan lokaci na zahi musamman ma ku mata da ke fama da al'amarin zubar gashin kai da dai sauran kayayyaki a kakkai tantama kuma kayayyaki ne na islama masu tarin albarka waɗanda suka fito daga kasashen waje duk wani magani da ka sani na butika albadir jagoran kamfanin fa sai ya je har inda ake sarrafa maganin can kasar waje ya je ya bincika ya diba ya gani bayan samun bincike na ƙwararrun ma'aikatan likita waɗanda ke tantance ingancin waɗannan kayayyaki na butika albadir ya tace ya bincika ya tabbatar ya tabbatar da ingancin maganin kamun a shigo da shi a gida Nijar a jaraba a butik albadar kun ce daman na faɗa